sunana Ahmed Bello Umar daraktan hada-hadan kuɗi a Central Bank. Tun bayan fitowar wannan sanarwa daga babban bankin Najeriya kan cewa za a rage tsabar kuɗi da mutane za su iya rika cirewa a asusunsu a kullum kuma da sati an samu mutane da dama na ta cece kuce kai cewa wannan wani mataki ne na ƙara sa mutane cikin um, tsananin rayuwa. Kuma yanzu kuɗin da za a rika saka a ATM ba za su wuce denomination daga ɗari biyu zuwa ƙasa ba. Ai shi mai da ATM ya rika biyan ɗari biyu ko ɗari ɗaya ba wani aiki ba ne kawai satin ne za a canza kamar a waya ne kawai ka canza wasu abubuwa za so ba wani kuɗi za a kashe ba wani dama su ne saboda kawai nasu jin daɗin suka ce suna son dubu ɗaya ne saboda kai ta ɗiba kuma yawancin su suna samun wani abu in ka ɗiba sau biyu ko sau uku za su caje ka wani abu amma in ba haka ba ai maidawa ba wahala yau yau din nan an ce a maida za a yi to amma ai ba mu ce ma yau za a fara ba sai tara ga watan janairu na baɗi zan Allah ya kai mu wannan ba zai kawo mutane wani wahala ba duk abin da kake so ka saya in baka iya saye da tsaba kuɗi za ka iya tura shi ta intanet ko kai transfer in ma kana da wani shago da ka saba sayan kaya eh, kamar magunguna kana iya cewa kowane wata ka san yawan maganin da kake sha saboda sati sati ka san yawan cikace kowane wata a account ɗinka ka shirya cewa a rika cire wannan kuɗi kamar naira dubu ɗari biyu ya tafi wannan account ɗin kuɗin maganin da zaka sha na watan duk ana iya yi ana ce mai standing order duk abin da kake so zaka iya ba wai an hana ka kuɗin ba ne amma in kana son kuɗin kuma zaka ɗauka amma dai zaka biya kashi biyar in ya wuce dubu ɗari in kai mutum ɗaya ne kai ko kuma in kamfani ne ya wuce dubu ɗari biyar za ka biya kashi goma to me yasa ka je kana biyan wani abu wanda wannan kashi biyar ɗin ko goma zai maka wani amfani kasancewar saura ƙasa da watanni da za a yi watsi da tsofaffin kuɗin da ake amfani da su a Najeriya yanzu za ka ce ana ganin tasirin mutane na shigowa da kuɗaɗen su da suka ajiye a gida eh suna ƙoƙarin shigo da shi suna dawo da shi kuma muna sa ranka lokacin muna ganin kaman zuwa bikin da za a yi na kirsimati yawanci mutane za su sayayya da yawa ko kuma daga nan kila su rihe shagunan su su canza dan akwai saurin lokaci shi yasa ba ba kuma da yake ai dama sha biyar ga wata muka ce za a kaddamar to amma mai girma shugaban kasa ya kaddamar tun ashirin da uku ga watan nuwamba so yanzu dai ya fara abin har ma bankuna daga jiya sun fara zuwa suna karban kudaden a Abuja da Lagos. Tsarin asusun inara mm. wani tsari ne da yawanci in ka taba mutane musamman a yankunan karkara ba su ma san menene ba kuma kun ce za a iya amfani da wannan tsari ba tare da kana da intanet ba mm. za ka yi amfani da lambobi da za ka ka latsa a wayarka ka shiga tsarin to wani ƙarin aiki kuke yi a game da wayar da kan mutane musamman ma na yankunan karkara akan wannan tsarin eh wato wannan tsarin na inera din wanda a oktoba na bara aka fara shi gaskiya akwai muna buƙatan cewa a sami ci gaba fiye da haka abin da muka lura da shi shine akwai buƙatan wayar da kai to mun sami ƙungiyoyi da kamar masu hayar keke napep da masu shaguna da sauransu har sarakuna ma manya-manyan sarakuna mun sami zuwa wurinsu sun tattara mana hakimansu da magadansu sun yi masu bayani cewa su zo su karbi wannan tsari din yana da amfani akwai buƙatar a ƙara wayar da kan jama'a amma abin da muke buƙata yanzu shine mu ƙara samun shaguna da yawa waɗanda za su rika amfani da shi ya zama na kowane kwana na kowane titi in ka hito gida za ka sai eh, sabulu ko wani abu ba sai ka je wani babban shago ba za ka iya amfani da shi duk za mu kai wurin a hankali ne inda ai shi wannan nairan kusan tun shekara kusan sittin da aka kaddamar da ita amma yanzu wannan yi shekara ɗaya ne muna sa ran cewa za a samu dan yanzu hada-hadar da aka yi na inara din ya kai wajen biliyan takwas daga cikin shekara guda da aka yi kuma mutanen da suka yi amfani da shi suna da maganar gaskiya ba za mu tsaya mana wani ɓoye ba lokaci ya yi da kowa sai ya buɗe account saboda yadda ake tafiya ɗin bayan da za ka tafi baka da asusu a banki in kana da shi ko ta yaya aka biya ka ko a inara ne za ka iya mai da shi zuwa bankin ka ko kuma zuwa kowane banki da kake so ta wannan NIP instant transfer kamar yadda kake daga account ninka ka tura kowane banki shi ma naira kana yi an biya ka da ineran baka son ka kashe ta sai ka maida ta cikin asusun ka sai ka transfer ta yanda ka saba yi amma matsalar shine gaskiya mutane su dauka cewa za su rayu yanzu ba asusu gaskiya da wahala